kano nigeria kuma muslim science Student association na wannan jami'a ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma fatan alkhairi gare ku mazanku da matanku allah ya albarkace ku ya albarkaci rayuwarku ya albarkaci iyayenku ya albarkaci iliminku kuma yadda kowa ya shigo wannan gida Allah sa ya yi ya gama ya fita lafiya ya ci moriya da amfanin karatun da ya dokta da ya gabatar da mu ya bude mana wannan taro muna masa addu'a Allah ya karfafe shi ƙoƙarin da yake da shi na addini da himma Allah ya daɗa ƙarfafarsa kuma ya ba shi ci gaba akan da abin da ya sa gaba ina ba da haƙuri ba a fara da wuri ba an samu ɗan matsala ne ni na shirya tun da wuri ina zaune ina jira cewa idan an gama komai da komai a kira ni to sai aka samu matsala kuma wanda ya kamata ya ba da labarin an gama mutahu ɗin kuma shi kuma wayarsa shi bai samu saƙon da aka tura masa ba haka ne ta zama kuma kuna zaune ni ma ina can ina zaune to haka Allah ya rubuta duk abin da kaga ya dan yi jinkiri akwai abin da Allah yake nufi wataƙila da na fito da wurin akwai wani da zai buge min mota wataƙila sai Allah ya sa na ya tura shi yayi gaba kaga ya ba da hanya sai in taho Allah ya saka da alkhairi bari na yi amfani da wannan dama ya san mana da wani sako a gurguje a wannan dan lokaci muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki zan yi magana ne akan matasa idan na ce matasa ina nufin da mazan da matan gaba daya an gane ko a daman shi rayuwar dan adam malamai sun kasa rayuwar dan adam zuwa kashi-kashi akwai marhalatul jinana wato marhalar da da yake cikin cikin mahaifiyarsa huwa a'lamu bikum إذ أنتم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ma'ana Allah ya san da ku lokacin da ya faru halitta ku a bayan ƙasa da lokacin da kuke ajinna mana kuna jarirai Allah na baka labari tun kana jariri ya san da kai akwai marhalatu a tufula was-siba mataki na tifl ko sabi yaron da aka haife shi ya fito yana shan nono yana rarrafe yana takawa sunansa a sabiyu kuma sunansa a tiflu a larabci kunga ga wannan shine second stage da dan adam yake wato biyowa ya fita daga ajinna yana cikin cikin mahaifiya yanzu ya zama a tifl ko asabi shine yaro dan karami wato wanda yake yana makale da mahaifiyarsa kuma yana karkashin wato kulawarsa shi asabiyu a larabci tun daga ranar da aka haifi yaro ana ce da shi asabiyu ana ce da shi atifulu har zuwa lokacin da zai balaga Yana so ku gane specifications din na dan adam na ce muku yana cikin ciki sunansa mai janin idan ya fito aka haife shi daga shekarar da ranar da aka haife shi har zuwa ya kai balaga ko ta balaga sunansa atiful ko sunansa asabiyu duk ana iya gaya masa haka Allah ce wa idza balagal atfalu minkum huluma al-atfal jam'i ne na atiful an gane ko falyastadinu kama stadana alladina min qablihim to sai marhala ta biyu bayan balaga to sai kuma marhalatul ashud al-ashud haka ake cewa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wannan marhala daga balaga mutum ya balaga mana ya fara mallakan hankalinsa kenan ko ta balaga ta fara mallakan hankalinta har zuwa lokacin da za a ce mutum ya zama tsoho malamai sun yi saɓani marhala ta ƙarshe a zuwa shekara nawa ne shekara arba'in ne shekara sittin ne shekara nawa ne da sauransu Allah ce wala ta mal al-yatimi hatta illa billati hiya ahsan hatta ga ashudda ashudda daga balagarsa shekarun da mutum zai yi aure ya tara 'ya'ya ya ta harkar kasuwa ya ta aiki wannan shine ashudda sai marhala ta ainihin wato a ta hudu ita ce marhalatu shaykhuha marhala ta ash ita ce al al-akhira min hayatil insan Karshen rayuwa ɗan adam in yi shekaru ya tsufa in ka ganshi daga ganin ganinsa zaka ce wannan dattijo ne tsoho ne shine marhalatu ash daga ka ganshi ka san wannan ya gama haɗa kayansa daman tafiya zai shi yasa yanzu nan mai gabata wannan dakta yake cewa da yace ku matasa ne sai maza maza yace shi ma fa matashi ne wato <laughs> sai ya bancin hanci yace ni ma yana ganin ina cikin matasa ne wato daman harkar rayuwar mutum matashi din nan ne ake rayuwa ai kuma kowa nan yake so amma in ka zama ka shiga marhalar shekuka din nan an gane to ka fara haɗa kayan ka za ka yi gaba kenan ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba don haka shi yasa ya maza maza ya ce shi ma dai yana cikin matasa kuma gaskiya ne muna ciki gaba ɗaya wallahi Allah saka da alkhairi a kwarai da gaske ai da sauran Allah ya so yadda yawwa to haka Allah ya tsara rayuwar dan adam din zuwa wannan marhala malamai sun yi sabani wani lokaci ne za a iyakance na ainihin wato wannan marhala ta shekuka din suka ce daga shekara hamsin in mutum ya kai shekara hamsin to ya zama sheikh ya zama tsoho dattijo kenan um, amma ba saɓani cewa marhalar shekuka ita ce almarhalatul akhira yawwa ita ce rayuwa ta ƙarshe rayuwar ɗan adam tana kaiwa ta komo ne idan mutum ya zo ƙarshe yana gamuwa da wani abin da ake ce da shi al'ajiz gajiyawa akwai alharam tsufa akwai abda'af rauni akwai khaif ko alkharaf shine rugurgujewar abu mutum ya zama kharif mana baya da wani tasiri komai sai an yi masa kamar yadda Allah ya faɗa wa nuqiru fil arhami ma lan sha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla kaji daya thumma litablughu ashuddakum kaji na biyu wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri arzalil umuri in mutum ya kai tsufa kenan marhalar shekuka har ya kai ga yayi shekarun da baya iya gane me yake faruwa likai la ya'lama min ba'di ilmin shai'a. to sai marhala ta karshe wanda kowa gudun ta yake yi ita ce marhalatu an-nihaya ita ce marhalatul maut marhalar karshe ita ce wato mutuwa kenan nihayatu kulli nafsin kenan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan turja'un nafsin turja'un mutuwa la mahala dole sai an mutu ko ana so ko ba a so a zuhair yake faɗa kaf ibn zuhaira yake faɗa a cikin ainihin wato kasidarsa banar su'adu yace kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu duk wani dan wata mace daman ba wani wanda ba dan mace ba ko ko akwai wanda ba dan mace ba babu duk iyayenmu ne waɗannan mata Allah ya ƙara girma ko mun daɗe wanda ya yi yana da zaman lafiya in dai mutum ne duk daɗe wansa a duniya ba ciwo ba zazzaɓi ba larura ba kaza ba kaza wa yan dala yau man. Ta wallahi sai an same shi wata rana ana ɗauke da shi akan makara wannan shine ƙarshen rayuwa zan buɗe da maganar babban malamin Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dangane da kasa matasa da ya kashe uku yace matasa kashe uku ne wanda a kansu zan tsaya magana ta kawai duk bayan da zan yi a cikin su zan tsaya insha Allah akwai shabun mustaqim matashi wanda yake tsayayye akan hanya ta daidai wanda shi nake so a laccan nan tawa ka zama irinsa ko ki zama irinta shabun mustaqim na biyu akwai shabun munharif matashi wanda yake ya kauce in harafa yan inharafa yanharifu inhirafa kaucewa duk wanda aka ce wane ya kauce ya bar hanya kenan kaga wannan abun ƙi ne ba daidai ba ne to akwai wannan matasa wanda su ma za mu yi bayanin ɗabi'ansu da halinsu don a guje su akwai shabun mutahayyir shabun mutahayyir shine suke cewa baina baina matashi ko matashiya rudadde baya can baya nan ko yau yana can gobe nan dan 50-50 yau ana mutanen kirki gobe ana mutanen banza wani kafir ya ce ya ce muna kafiri muna musulmi ya ce muna, muna giya muna, shan koko ya ce muna cin alade muna cin naman akuya <laughs> baina baina kenan ina fata ana fahimta to akwai irin wannan ya raba kafa in ka gan shi wajen barna za ka guje shi wataran kuma ka ga shi zai kira sallah a masallacin unguwarsu subhanallah to duka waɗannan ɗabi'u ne na mutane daban-daban wanda ya kamata ka san su duka da mimun suka fara shabun mustaqim mim shabun munharif mim shabun mutahayyir mim duk mi ara ce ta ɗauke su amma akwai wanda Allah yake so akwai wanda Allah baya so to wane ne saurayi matashi na farko wanda wannan taro ya ce a zo a yi magana a kan shi hukumar makaranta ko in ce wannan kungiya mai albarka tana so ɗalibanta da suke ƙarƙashin wannan kungiya su yi ƙoƙari su ci moriyar rayuwarsu su zama irin waɗannan matasa da za a yi bayani a kansu idan an ce ashabul mustaqim shine matashin da wato mai imani ne kuma imanin haƙiƙanin imani bi kulli ma al kalima shi musulmi ne mai imani ne yana da imani da Allah tabaraka wa ta'ala yana son Allah ya wadatu cewa Allah ubangijinsa ne kuma yana kishi da ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ganin kuma babbar ganima a rayuwarsa shine yabi Allah sannan kuma ya yadda cewa iya hasarar da ɗan adam zai gamu da ita a rayuwarsa shine lokacin da ya kaurace wa Allah kuma ya yadda da samuwar Allah kar ku manta yan uwana ku yan science ne daga cikin fitinar da take damun musulmi a yau kuma a jami'o'i da kwalejoji Allah ya jarrabe mu da wasu matasa da suka taso suka yi hasarar imaninsu bincikensu da ɗan karatunsu sama-sama wai ya tabbatar musu cewa ba Allah yan atheist suna inkarin samuwar ubangiji maganan ma ka ce ai kiristanci ko ai musulunci ko ai waye shi ba ruwansa su ba su yadda akwai Allah ba amma ubansa musulmi uwarsa musulma danginsa da 'yan uwansa duk musulmi amma maganar cewa yi sallah ko yi azumi akwai wanda aka tambaye shi ce ai ya daɗe da daina sallah da azumi ya daɗe. me yasa ya ce to ai ba Allah Ya ce bai yadda ba bai yadda akwai Allah ba ai ilimin science ya tabbatar duniya kaza ne in aka yi kaza aka yi kaza yaji can yan karance karancen sa ce wannan science ɗinka bai zama maka alheri ba ya zama maka bala'i wasu abubuwa ya haɗa irin rubuce-rubuce na kafirai manya-manyan kafirai mulhidai mabarnata zindikai wanda suka yi rubutu da boko da turanci suka yi amfani da damar su na kore samuwar ubangiji can yi je karanta yaya mutum zai probin ubangiji da formulas na science ai sai dai kai probin samuwar science ɗinka da samuwar Allah to matashin kwarai shine matashin da ya yadda akwai Allah kuma ya imani da Allah na taɓa tattaunawa da irin wannan ya zo same ni a masallaci mun idar da sallaci na yana tambayoyi na ce me tambayar ka ya ce ana cewa akwai Allah na ce kwarai kuwa <laughs> kwarai kuwa kuma ana cewa Allah Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne Allah mai kaza ne yace to amma su bincike ya nuna musu cewa duk wani abin da yake inda yana in existence duk abin da yake in existence to ya kamata a same shi under five sense organs din nan shine alhawasul khams ko dai a gan shi ko a sansane shi ko a ɗanɗane shi uku ko a ji shi hudu ko a taɓa shi duk abin da baya samuwa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan shi bincikensa ya nuna masa cewa babu wani abu to kuma ya duba ya ga Allah ba a samunsa a cikin ɗaya daga cikin wani abubuwa nace to maganar cewa abu babu shi in baya ƙarƙashin wannan sense organs as alhawasul khams ɗin shi waye ya faɗa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 ba wani cikin koman ne shi zai faɗa ba na ce akwai abubuwa da yawa da suna iya faruwa da baka isa baka isa ka ce ga su ba misali ɗaya yanzu ga rai kowa ya yadda yana da rai amma har yau binciken likitoci ko 'yan sayins ne ba a gano a ina rai yake ba sai dai a ce a'a daga nan iya wuya yake ma wasu ce a a kirji yake wasu ce daga nan kugu ne zuwa kaza wasu ce kaza ba wanda ya isa ya ce maka ga rai ka duba lamarin Allah malam amma mai rai yana motsi mai rai yana kaza amma shi ran ina za a yi pointin ɗinsa idan ya samu rashin lafiya a taɓa shi a duba shi ina yake hankali kowa ya yarda cewa wane yana da hankali wane bai da hankali shi wancan da kuka ce bai da hankali ina hankalinsa ya tafi a rami ya fada shi mai hankali ina so in ga hankali wani irin abu ne ruwa ne kalo ne wani abu ne da za a iya ɗauke shi yana ina ɗan adam ya yi da akwai abubuwa da Allah ya maka a jikinka ya nuna maka yadda akwai Allah yanzu misalin gashi wannan kan nawa tun da mahaifiyata ta haife ni ake ta mun aski ana yi ko kwanan nan ma na yi aski ina gashin daga ina yake fitowa da yau za a zo a fasa kai a fasa kan mutum in an ɗaga fatar ba za a ga tarin gashi a kwance ba daga ina yake zuwa yanzu jikin ɗan adam nan ko ina akwai wasu ramummuka nan fata jikina akwai ramummuka ina fata ana fahimta ƙofofi ƙofofi ƙofofi ƙofofi kuma kowace ƙofa akwai gashi to wannan gashin daga ina yake fitowa yanzu duk kun yarda akwai wannan amma sai ku ce ba Allah sai ka ce ba Allah bishiyar gidanka da ka shuka ta ɗauka ɗauke wannan okay sorry bishiyar gidanka da ka shuka ta tana yar karama ka dauko ta ka shuka ta kai ka tona rami ka shuka ta ka zo ka zauna tunda ka ce wa Allah ka gaya mana yaya take girma amma har za ta zo ta girma ta ranka shimfiɗa shimfiɗa ƙarƙashin ta ka sha inuwarta har ta zo in ta faɗo a kanka ta kashe ka saboda nauyinta da girmanta tana girma amma ka isa ka faɗi yaya kaga yaushe kaga tana ka taɓa wucewa ta ranka tana ƙara tsawo yarki jaririyarki ɗanki jaririnki ke kika haife shi fa tun yana manigi ana ta miki addu'a zai fito ba azabar da bai miki ba yazo kina rike da shi mace tana shayar da ɗa yana shan mama a gabanta a hannunta amma wallahi bata san yaushe yake girma ba kuna kwance ne da daddare ake ƙara mai tsawo ko yaya wani ya la malam wannan wasu misalai ne da zan ta kawo muku su da yawa da yawa da yawa da yawa da suke nuna mana samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da haka matashi na kwarai kada ya bari zurfin karatu ko wani bincike na zamani ya nuna maka wai babu Allah mahalicci kaya sara wallahi akwai maganganu da yawa wanda suka shafi wannan ba a kai zan yi lakca ba matashin kwarai shine mai tsaye da sallah yuqimu salata ala alwajhi akmal bi qadri ma yastati'a yana yin sallah ko tana sallah jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bambancin mu da su bambancin mu da su su suwa kafirai alkawarin da ke tsakanin mu da mu da su kada mu yaƙe su su zama ƴan uwanmu shine as-sala sallah man akama ha faqad akama dina duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda ito tozartar da sallah kuma ya tozartar da addini dan haka in kana so ka zama mutumin kwarai da zaka zauna da Allah lafiya ran tashin kiyama to ki sallah kai sallah kuma alamar yin sallah shine alamar mai imani ne wani alamar yin sallah shine alamar wani musulmi ne wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma ba yadda za a yi wanda baya sallah shiga aljanna kuma wanda baya sallah alƙin sallah alama ce ta dan wuta da ka kada ɗalibi ya yi sakaci da yin sallah kana musulmi akwai masu wasa da sallah idan an zo a jarrabawa sai a kama sallah kaga masallaci yana cika yawa shekaru da dama na sani a wannan masallacin old side din shekaru tun ba mu yi aure ba tun muna matasa muna zuwa nan karatu wallahi lokacin da lokacin da duk indi za a zo jarabawa to za ka ga ɗalibai da hand out ɗinsu littafansu an zo sallah ana ta addu'a amma ana gama jarabawa kuma sai ga wani ya makara wani bai zo ba wani baya nan wani waye da sauransu bai kamata a ce mutum baya sallah ba sallah wa qama li amrin kana yatlubuhu falamma qada dhalika al-amr qala la salla wa la sama yayi sallah ne yayi qiyamul layli ne ko sallah wa sama li amrin kana yatlubuhu ya yi sallah ya yi azumi saboda yana neman wani abu yayin da ya gama biyan bukata kuma sai ce ba sallah ba azumi da aka ku rinka sallah ku kula da sallah da waɗanda za ka ga gaba ɗaya ma ita sallah ba ita ce a gabansu su dai karatun boko kawai boko bai da amfani in ba a sallah wallahi wallahi boko aikin banza ne idan ba a sallah bai da wani amfani turancinka na banza tunaninka na iska shirme matukar baka sallah wallahi baka ci sa zuwa duniya ba kawai ka je kai sallah shine zaman lafiya sai mu ganka da daraja sai mu ganka da kima amma baka sallah baka da amfani useless wallahi Allah kiyaye mu wannan saurayi shine wanda yake yana kula da azumi yana kula da zakka in Allah ya hore masa mai kira ne zuwa ga hanya ta kwarai ma'ana ba shi kadai ya yadda ya ta rayuwa ba a'a yana kokarin ya kira wani yanzu kamar wannan kungiyar alhamdulillah ana ta ayyukan alkhairi ana ta kiran yan uwa a nuna musu daidai to duk musulmi na kwarai matashi to yana aiki da ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan yana kira zuwa ga hanyar Allah yana da'awa da'awa din nan ba sai mutum ya tara ayoyi da hadisai da yawa a cikin kwalwarsa ba a'a kai umarni da kyakkyawa kai hani akan mummuna shi ma da'awa ne kin ga yar uwarki tana yawan wasa da maza ki ce wance ki rike mutuncinki rayuwar jami'a gajeriyar rayuwa ce wance akwai irin mu irin mu sun yi wannan shekarun sun gama jami'an nan ta cire mutum miliyan nawa wasu sun mutu wasu sun tsufa wasu sun yi expire wasu suna nan gashi dai sun gama rayuwarsu gaba daya kuma duka mata ne da haka duk wata ɗaliba da za ta shigo gidan nan da wani budewar ido da wani budewar da tunanin ita ita wance ce ko wayewa ko na wallahi wayayyu da yawa sun gama sun zauna ana sun tafi ke ma ki cire banki kawai ki tafiya ki ki bi Allah ki zauna lafiya amma in ɗaliba tana tunanin za ta yi wata badala ko wata tsiya wallahi duk an yi irin wannan amma suna ina yanzu wasu da ƙyar aka kammala wasu ma an yi ƙoƙarin a kore su wasu ma an kore su saboda baɗalancin su wasu sun bar addinin su suna koyi da waɗanda ba musulmi ba wata ta shigo da hijabinta da niƙabinta da safar hannu da na ƙafa 'yar uwa masha Allah tarbiya ba magana amma tana zuwa ta fara cirewa ta cire safar kafa ta fara cire safar hannu tana bayyana kunshi ta cire niqabin ta wullar hijabin ma tace zafi yana damun ta ta fara watsa gyale rakani jahannama gashi nan dai wata sha'awar ta taga tayi tsiraici ta saka matsatsin kaya ta fita ke dai ba ke kika ba kowa kyau ba ba ke ce autar mata ba duk abin da wata take ji a duniya wallahi akwai wacce tafi ki ba ke ke fi kowa wadata ba ba ke ke fi kowa ilimi ba ba ke ke fi kowa matsayi ba kuma abin da kike so ki nuna kowa ma yana da shi ba wata ba wata mace da bata da shi komi da zake nuna waki ce ana da shi kuma namiji namiji ya gama da ke wallahi namiji ya gama da ke yanzu duk abin da zaki yi don namiji ne ai duk rawar kan kurki an sako da kai ya gagal ya gagal ya gagal ya gagal ana tafiya ana yi ne dan maza ai ta rataye jaka kamar za ta gudure don namiji namijin nan duk yadda zaki kwaya ɗaya zaki aura amma shi Allah da ikonsa yana da daman ya tara irin ku hudu ke duk abin da zaki kyare da kwalli yake da abin da zaki gaba ɗaya kwaya ɗaya ne kina ɗaukan wannan ɗayan in dogo ne dogo in gajere gajere in mai kiba mai kiba in siriri siriri in mai fushi mai fushi in mai haƙuri mai haƙuri, in mugu mugu in waye gashi nan dai wanda Allah ya jarrabe ki ka faɗa hannunsa shine naki haka za ki rungume shi da daɗi ko ba daɗi shi ko namiji yana da choice zai iya yin ki yayi wata ya dada yin wata kuma du in bi abu ne ya dada ya dada yin wata kuma ina ce ba ce ake kana yi na eh ina yin ki ashe munafurta ki yake wallahi ba ke kada yake yi ba da haka zaman lafiyar mace shine ya na gana tashi ko labarin bai daɗi ba ne allah ba ku haƙuri allah ba ku haƙuri malam na yi kuskure malam na yanko wani abu kuma kaga sun fara guduwa wallahi <laughs> to to wai an ce ai musu addu'a wai za su yi test ne Allah ya sa ku ci wannan test din saboda wannan wa'azin kuma ita wannan test din ba a tashi fita ba sai lokacin da aka ga ana wannan bayani Allah kiyaye Allah ba da sa'a Allah ba da lada so mai wayewa wanda ya waye ya san menene yake yi ko wacce ta waye ta san me take yi to sai ta bi Allah sai ta zauna lafiya kamar yadda kai ma matashi abin da ya kamata ke kenan wannan matashi saurayi shine wanda yake kokarin yayi taghyirul munkar ya canja mummunan abu duk wani mummunan abu munkari yana kokarin ya canja shi a rayuwar university jama'a wallahi zaka iya yin hidima wa Allah ka samu aljanna daga rayuwar university manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin da ba daidai bane to ya canja shi da hannunsa akwai ƴaƴan da ƴaƴan arziki ne na kwarai na kirki saboda bad friends munanan abokane sai ku sun canja amma wanda yake kokarin in ya ga na ya kawar da ita ta dalilinsa zai gyara mutane da yawa yanzu akwai wanda zai zo kuma mummunan ɗabi'a ce da shi hali ne mara kyau amma haɗuwansa da good friend abokin kwarai sai ya sa ya gyara ko ta haɗu da abokiyar ƙwarai sai ta sa ta gyara da sauransu da haka ashe ku yi ƙoƙari ku yaɗa alkhairi a tsakaninku don ku taimake ku sai Allah ya taimake ku shine matashin da kullun ya ƙulu sidqa wa ya'malu bi sidqi yana faɗan gaskiya kuma yana aiki da gaskiya saboda as-sidqu yahdi ila al gaskiya tana shiryarwa ne zuwa ga yi wa Allah da'a shi kuma yi wa Allah da'a yana yahdi ila janna, yana shirwa zuwa ga aljanna kamar yadda manzo Allah ya faɗa wala yazar rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum bai zai gushe ba yana kokari yin gaskiya sai Allah ya sa a rubuta cikin masu gaskiya shine saurayin da yake son alkhairi yana mu'amalantar mutane da alkhairi shine saurayin da yake jihadi saboda Allah abinda nake nufi a nan yana kokari ya ga ya ba Allah kuma in zai yi mu'amala da kai zai yi ne dan Allah wa bil ikhlasi kuma yana yi ne da ikhlasi kuma yana mu'amala ne da kai ba dan kana da wani abu ba ba ya kulla abokantaka ne da kai dan kafin shi cin jarabawa kadai ba ba ya kulla abokantaka ne da kai dan kana da abin hannu kadai ba ba ya maka a yana maka don Allah saboda rayuwarku ta dalibta ya kaunace ka ya amfana da kai kai ma ka amfana da shi Shi ne matashin da yake zu khuluqin wa din yana da ɗabi'a yana da addini muhazzabul akhlaq yana da kyawawan ɗabi'u tatattun ɗabi'u mustaqimud dini mai tsayayyen addini kowa ya ganshi zai ce a'a wane yana da addini layyinul janib wanda yake yana da tausasawa a cikin al'amuransa mai buɗaɗɗen kirji rahbus sadri sannan karimun nafsi mutum ne mai karamci Taibul kalbi yana da zuciya mai tsarki mai kyau saburun mutahammil dalibi mai haƙuri mutahammil mai iya juriya ga dukkan abin da za a yi mai ba daidai ba sannan kuma la yi alfursa baya tozartar da opportunity dama idan ya same ta baya zubar da ita manene dama shine damar ya zama ɗan jami'a damar yana karatu yanzu wannan kujerun da kuke zama wannan gidan da kuke zo ne wallahi malam akwai yaro da wallahi ba za su irgu ba mutum sai ka ji ya nemi jami'a sau tara yana nema bai samu ba ya yi jam ya faɗi bai samu ba ya yi jam ya ci bai samu ba wallahi wani yaro ya zo same ya ce malam wallahi yau wajen shekara bakwai ina neman jami'a ban samu ba ka ci ne ce malam ga result ɗina wallahi me ya faru a bai da sa'a ne a bai da doguwar kafa ne a to yaya mutum zai zo ya samu wannan dama ta shiga jami'a ya zo ya karatu ya zo ya lalata damar da ya samu har mutum ya zo ya yi wani abin da za a kore shi ko ya zo ya yi rayuwar jami'an shekarun a banza su tafi bai fa'idanta ba mutum da kyar yake ƙara sa jarabawa daman karatu yana da wahala jama'a duk inda karatu yake wallahi wahala ne shi na yi karatu a jami'ar musulunci a madina wallahi iya gata sun mana mutanen na Allah musu albarka na kwanta a ɗakin da a gidanmu ban kwanta ba na ci abincin da a gidanmu ban ci ba na yi mu'amala da mutanen da a ƙasarmu ba da su duk wani abu na gata da kake gani ana yi wa ɗan adam wallahi malam suna yi daidai gwargwado amma wallahi malam ka je ka ga jami'ar eh, wannan ɗaliban islamic university idan ana jarabawa a gigice akwai wanda wallahi hauka yi saboda bala'in karatu nauyin karatu duk duniya malam duk inda ake karatu ba ba sassauci ba zai yi kaga wai ɗalibi wai wai yana rayuwar ɗalibta wai shi komai normal a dole yana cikin wahala karatu karatu ba daɗi akwai wahala wani an zo ana jarabawa yayi karatu yayi karatu yayi karatu yaga karatun nan ya ki zama kuma malamin nan hadda ce ka akwai malaman da hadda kawai ka haddace musu ka zuba musu ka zauna lafiya wai ka gane ko ba gane ba a abinda ya baka kawai ya ganshi biransa daman kawai in yana ganin kalma ita ya bayar kawai fit fit fit ya ja maka ya wuce wallahi malam ɗalibin na akar maka Allah kawai kawai ranar asabar ne tsakanin asabar da ladi ne ina ji ɗalibai suna masallaci irin karatu da ake a masallaci irin karfe goma kawai sai aka ga ya ruga ta kudu ya hau kan mun bane ce assalamu alaikum kawai ba sai rike hand out din fa ya fara hudu ba ha hudu ba fa ta juma'a innal hamdalillah kaza kaza kai ya ta kawo hadda kawai yana ta yi ana ce an dauka wasa yake yi sai wani ya ce jama'a wannan fa ku rike shi fa wannan fa ya shiga wani yanayi ne wallahi malam kawai sai ga shi fuskarsa ta canja yanayin yanayinsa ya canja me ya faru tsabar zafin karatu ne da tsoron jarabawa ya zautu da yawa akwai wanda ana ta kai su asibiti sun samu tabuwar kwakwalwa saboda tsabar karatu fresha na karatu da haka rayuwa ta jami'a rayuwa ce ta hakuri? in dai an zo za a yi jarabawa to sai an yi haƙuri halattar lecture sai kun yi haƙuri kana bacci a tashe ka kaje kai lecture kana da uzurin tafiya ba inda zaka je saboda kana jami'a ku yi haƙuri da wannan rayuwa ku yi amfani da opportunity daman da kuka samu ku tsallake kuma hatta haka rayuwa take duk abin da jarabawa ne bai da daɗi yanzu hatta ku duk wani malamin ku da yake gaba yana karantar da ku shi ma akwai inda ake sa shi gaba sai ya zo ya ce a taimaka mai da addu'a wallahi dakta ba haka bane haka ne kar ka dauka wai malamin ka shi ya tsallake ai yana promotion duk malamin da yake gidan nan duk shekara uku wallahi sai an gwada shi sai an kade mai kura kowaye shi shine gaskiya dole da kansa zai je bincika me ka rubuta presentation nawa kai seminar nawa kai rubutu article journal nawa kai ɗalibai nawa ka duba hatta duba kuɗin nan da yake fa sai ya rubuta kar ka ɗauka fi sabilillahi ne in ya duba ka sai ya rubuta wallahi malam yanzu nawa malamai ba su zama profesoshi ba wallahi da sunan ku suka zama duk malamin jami'a da ka duba sibin su sai ka samu sunan ɗaliban da ya duba da lambobin su da thesis din su da eh, project din su da waye duk sai ka rubuta ba wani magana a ai aikin jami'a ne a'a shi ma sai an bincike shi idan baya da wannan zai yi ta zama ne wallahi bai san in eh, eh, ƙarshen rayuwarsa ba haka zai ta zama kuma an dan daga shi zai dan samu dan canjin al'amura kaga ashe shi ma ba zama duk inda ya ji ana wata jonal sai tura ga kashe kuɗi kashe kuɗi ba wata jonal ɗin da za a yi maka isa ƙasa da dubu ashirin da biyar talatin akwai ta hamsin akwai ta kaza wahala je conference wani ma sai ya tafi kasar waje ya ta neman taimako ya kasa samu haka dan ya je ya fefa kawai fefar da zai gabatar da ita a minti goma sha biyar sai ya buga jirgi ya tafi malaysia ba ka bane dakta an bashi kuɗi an bashi headphone ba a bashi ba dole ya tafi su ma ba zama suke ba ko profesa mutum ya zama a gidan nan wallahi bai samu zama ba malar rayuwa ta ilimi haka take ana hidima ana wahala ana samun ɗaukaka ana hidima ana wahala ana samun ɗaukaka da haka kar ku zauna karatu su ake mutum ya mutu yana yi in Allah ya yassare maka ya hore maka bayan ka gama hada takaddun komai da komai ya kai ka babbar inuwa kaga sai ka more wani ma ya more amma a yanzu dai sai ka hakuri da ka ɗalibai ku imani da Allah ku yi gaskiya ku yi mu'amala da gaskiya kuma ku yi hakuri saurayi na biyu shine mutumin almunharif kautaccen saurayi Allah shirye shi kautacce a aƙidarsa kautacce a ɗabi'arsa mai rudu da rudani wanda yake baya karɓar gaskiya daga waninsa la yaqbalu al-haqqa min ghairihi kuma la yamtani'u anil batil fi nafsihi baya daina yin barna a karan kansa anani ne fi tasarrufatihi me anani dan ana ana selfishness kawai shi kullum ba wanda ya sani sai kansa kuma a rayuwarsa kawai maslaha kansa amfanin kansa kawai isani ba addini ba tunanin taimako ba jin kai ba tuna Allah ba tunanin zan mutu shi gani yake nan din ita ce komai da komai zai iya yin sata saboda biyan bukatarsa zai iya zaluntar ka saboda shi dai kawai ya samu dai kawai ta kansa ya sani kawai zai iya yaudarar ka zai iya daukan abin ka ya amfani da shi kawai ya wulakantar da shi saboda me ya ja masa haka rashin addinin shi ya jawo masa sannan kuma faka annama khuliqati dunya lahu ji yake yi kamar dan shi aka halicci duniya ga baki daya ma'ana shi in dai bai samu duniya nan mutu kowa bai da kwanciyar hankali idan mace ne tana iya bada mutuncinta dan ta samu wani biyan bukatar ta shi ma yana iya salwantar da mutuncin sai samu biyan bukatar shi duka wannan yana faruwa bai da daɗi Ɗabi'a ɗabi'a ne mai kyau ba ga girman kai baya sauƙaƙawa don karɓan gaskiya bai damu da tozarta hakkin Allah ba la yubali bima adaa min haquqillah dan ya tozartar da hakkin Allah shi bai damu ba dan ka ganshi yana hira da yarinya yana kaza yana wasa da ita kaza da sauransu karka sani karka manta wannan yarinyar da kai rike hannunta saboda kuna jami'a uwar wani ne kai ma uban wani ne wallahi sai Allah ya jarabe ka ya maka nisan kwana kana garin nan ɗanka ya yi jarrabawa ya zo ya shigo jami'an nan ko ƴarka ta yi jarraba ta zo ta shigo jami'an nan ba za ka taɓa jin daɗi ba in ka ji labarin yau ga ƴarka budurwa wani ya makale ta a wani guri yana taɓa ta ko yana mata wani abu wallahi ba ka ji daɗi ba to wannan ƴar wani da kake yi wa ita ba ta da gata idan mace tana da rauni ka yaudare ta ka yi amfani da rauninta ka cutar da ita to kai ma fa 'yarka tana da rauni jikarka tana da rauni man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi wanda duk yayi zina sai an yi da nasa ko da a katangar gidan shi ne wanda ya ɓata 'yar wani wallahi sai an ɓata tasa wanda iya yaudari wata yarinya a jami'a ko a wani guri wallahi sai an yaudari tasa ga zunubin Allah a kiyama ga kuma ya yi wa yarsa bala'i kana kabari sai an yi da yarka yau da samari matasa masu bata 'yan mata lokaci suna yin tunani sun san wannan da ba sai abin da suka yi ba rayuwar jami'a rayuwa ce ta haƙuri kowa duk kuna lokaci ne na gabar ku ba wanda bai da sha'awa maza suna da shi mata suna da shi amma tsoron Allah yake controlling din sha'awarka in kai hakuri in kai hakuri in kai hakuri ba wani damuwa lokaci zai zo shekaran jiya aka kira ni wasu yaran jami'a a wata jami'a suka kira ni wai yarinya ce budurwa da yaro eh, saurayi wai soyayya ta kai ga sun kasa hakuri kawai su gaskiya sun ɗaura kansu aure na ce 'yan banza ne ku lallai wai a kira malam dan Allah a ba mu conclusions na ce da suna any conclusions a illa haram na ce me ya faru wallahi malam yana son ta tana son shi sun yi soyayya tun alibal 100 suna tare gashi kuma iyaye sun ki su bada haɗin kai kaza kaza kaza kawai kawai ta je ta ce na baka kaina ya ce nima na baki kaina wallahi to ya za a yi kawai sai ce mu yi aure kawai wai ai wannan masu matsan tsoron Allah ne mu yi aure eh wallahi mu yi kawai sai je ya samu wani sojan haya abokinsa ita ma ta je ta nemo wani sojan haya wai suka zama wale kai ka zauna aka daura musu aure suna kokarin su tarin aka kira ni nace wallahi kuka tare mun san inda kuke sai na kai yan hizba sun muku eh haba da Allah me ya ja musu wannan rashin hakuri akwai wani yaron da ya kira ni a London some years ago a London ne kira ni ya ce malam dan Allah ina jin kanka ne na san insha Allah zaka mun adalci zaka mun nace ah, to dama da a zalibi ne bi <laughs> me ya faru ya ce wallahi malam mun je mun yi aure da ni da wata friend dina na ce da sanin babanka ya ce wallahi bai sani ba ita fa iyayenta ce wallahi ba sani ba wa ya daura muku aron a wani masallaci kawai na turawa muka je suka aka daura mana ya aka yace sun ma fa tare wallahi sun ma tare yanzu haka yace sun kusa shekara suna tare na ce to ya kuke rayuwa ta ce kuɗin da ake turo mata ita za ta kawo mu yace fa ne nima da ake turo nima dan dan kawo haka muke malam yanzu ya za a yi na ce kun shiga uku wallahi ba aure ai manzo Allah ya ce mace ba ta auren da kanta ai ba yanda za a yi mace ta auren da kanta ai amfanin haihuwar kenan ai ai matsayin uba din kenan ai matsayin iyaye kenan wannan auren naku babu shi to yanzu ya za a yi na shi ina rikodin ya yaya za a yi na ce ya za a yi babu auren ai damu ku je ku tuba ku isa fari kuma ku nemi izinin iyayenku su yi muku afuwa su yafe muku su rangwanta muku yanzu irin wannan ɗabi'a yanzu ya kamata ɗalibai su rinka wannan yanzu uban da ya haife ka da uwar da ta haife ki da uban da ya haife ki ba su da relevance yanzu daman za ki iya zaɓen miji ba ki gaya ubanki ba kai yanzu daman za ka iya zaɓen matar da za ka aura ba ka nemi shawarar mahaifiyarka ba da babanka ba yanzu shikenan laifin su kawai sun kawo ka duniya shikenan ka gama cin moriyarsu sun zama kwallon mangoro har ka je kai detin yarinya ku alaka da ita har ka je wai ku aure wai ba da sanin iyayenka ba saboda baka da hankali to wai wannan malam mai kokari kenan wallahi wasu ɗaliban aka gaya maka rayuwar da suke a rayuwar jami'a barna ta'adi ina tausaya maka wallahi za ka zo ka gama karatun duk ka gama saba Allah Allah yana kallon ka duk ranar da Allah ya zo kama ka wallahi ba za ka kubuta ba kuma ba wanda ya isa ya kubutar da kai masifar neman aiki kawai ya ishe ka bala'i za ka gama jaraba ba cin jaraba ba ka ci jaraba eh ka ci ba kwali ba ka gama ka gama gidan nan dai dole za ka bashi ko da daɗi ko ba daɗi to sai ka gama yawo a ƙasar nan kana neman aiki ka rasa wallahi mun zo muna ɗaukan ma'aikata a wata makaranta mun kira interview cikin takardun da aka turo mu sai na ga wata takardun wani masters na ce masters yana neman koyarwa a primary aka kira shi zo ce ya aka yi kai da gaske aiki kake na wance wallahi yanzu fiye ci ma nake ban ma dan in na turo muku tafiyar jin ma ba za ku yadda ba ne na ce ya aka yi wannan mutumin ina tuna shi yanzu a kwalwata gane ina kallon sa yace wallahi malam duk inda zan nemi aiki a kasan nan na nema wallahi ban samu ba ina da iyali ina da yaya na ce gwanda na zo ni ku ajiye ma masters ni ku ɗauke ni ko da diploma ina da diploma ko me ku ajiye kwalin muka ce gaskiya mu masters sama mana nauyi ba za mu iya baka albashin masa wai ce ajiye ta gefe ɗauke na da digiri kuma abun mamaki aka ramkalla wallahi da aka zo aka yi intabin bai ci intabin ba with master's degree he is even pursuing phd amma he fails the interview and exams yanzu wani bai sheka bala'i ba ke kuma yanzu miskiniya da zaki zo ki lalata rayuwar ki ke ke da komai miki za a yi aure kadai tashin hankalin aure wa zan aura ya ishe ki tashin hankali wallahi dan yanzu daga cikin babban abin da yake damun mata duk inda kaga yarinya budurwa mace wanda girmanta ya kai da ita da iyayenta babban tashin hankalinsu waye abokin rayuwar da za ta aura wallahi ko ba su ba ni na san halin ku dar haka ne waye za ta rayu da shi gaskiya ne saboda me mazan ba su da tabbas ba su da garanti wani yazo ya nuna maka na kwarai ne sai bayan ya aure ka ya tana maka ya wulakanta ka ya wulakanta iyayenka wani yazo maka ƙaryar wadata sai ka je gidan ka rasa abin da zaka ci wani yazo yana gaida kannanka yanzu yana neman ka kannanka ma gaishe su yake amma wallahi in ya aure ka sai ya zagi ubanka wani duka yake wani mazinaci ne wata ta ce wallahi malam tana kuka wallahi wallahi malam yaudara ta yi na ce ya haƙuri ya nuna min shi mutumin kirki ta ce malam mazinaci ne lamba ɗaya ta ce wallahi malam baran sake yadda da shi ba shi zinar ta sama ba wai ɓuya ta ƙarara yake da ta yi magana ya ce ke ma ki je ki ta ce wani kai za ka gaya mu wani abu na ce ba aure tsakaninki da shi ai sai dai ki kama gaban ki kurum yanzu wannan bai zama bala'i ba malam yarinya mai addini yarinya mai mutunci yarinya mai kima yarinya mai tsoron Allah amma Allah ya jarabe ta da miji wani kuma kama mijin ta yi bayan ta aure shi ina so ki gane fa ta gama jami'ar ta yi komai ba mamaki tsayar da zaki Allah ya jarabe ki a gidan aure ba kin saba Allah a nan ba to zaki je gidan auren ki ki ta danna da kulaki ta ce malam mijina sai ya kaurace mun wata shida shekara guda bana haduwa da shi a shimfiɗa ta ce wata rana na je unguwa na dawo kawai na zo na tarar da shi a falonsa. na tarar da shi yana ya danne wani a fili a falansa yana luwaɗi da wani namiji ta ce na tsaya na kalle shi na ce yanzu mani shi ne daman sakamakon ina matarka ta sunna ka ƙaurace ma ka kira abokinka ko yaron abokinka kana luwaɗi da shi ta ce malam na rarimu ta ɓarya na ɗau'i ta ce in rankwatse kansa ne ko kuma kan yaron zan rankwatse in ya zan yi wuta zan bunka ta ce nan ta saƙawa kawai sai na faɗi ido da ido ta kama shi yana luwaɗi da wani amma fa ya ƙaurace mata baya ba ta haƙƙin aure wannan wasu abubuwa ne na sirrika da mata suke gamuwa da shi na bala'o'i a cikin gidajensu ba ku sani ba wata kuma wallahi haka za ku gan shi fes fes fes a waje amma wallahi abincin da za a ce wallahi babu wani kullum babanki bai turo miki dan shinkafa ba ne a'a kamar ya babanki bai turo mi ashe wai umar nace mai dan abin ne wani lokaci ya turo shinkafa kwano biyu wani lokaci ya turo dan rabin buhun shinkafa wani kada. ashe mutumin kawai sai miƙe wai idan abu ya ƙara ce bai turo miki bane wani kuma sai ce ki je gida mana ko ki dan samu mana wani abu saboda idan ta je gida ta dauko manja a debo magin uwarta ta dauko waye shi ya dogara da wannan irin wannan mijin mai amfanin aurensa ga bala'in neman mata akwai wacce ta ce wallahi malam ba kunya ba tsoron Allah mutumin nan rashin mutuncin da yake min a gabana zai shigo da 'yan mata gidan nan na ce ɗamara za ki sha sosai ki ɗamara duk yarinyar da ta zo wallahi sai ƙarfinki ya ƙare ya za ki bari ba ki da hankali ne ke faskaren ki za ki samu lafiyayyen faskare ki ce wallahi kika shigo gidan nan sai na zubar da ke kai kuma zan san yadda za mu yi da kai ta fita ya zo ki kai haƙuri don Allah ka daina kamun mata kaga ina son ka aunar ka ta sa wallahi inna kwarai ne sai ya gyara in ko mutumin banza ne ne kika aura to sai dai inna lillahi to duka wannan ina jiya muku tsoron rayuwar aure bayan an gama jami'a wallahi akwai yarinyar ta zo ta same ni take cewa malam yau ka san shekaru na na ce a'a ta ce yanzu malam ina neman hamsin ta ce amma wallahi ban yi aure na fari ba kai ko jiya wallahi ko da ta zo mun kaya guda masha Allah ta ce wallahi malam aure nake nema abu ya gagara na ce me faru ta ce wallahi malam babu duk wanda ya zo ya tafi wanda ya zo ya tafi wanda ya zo ya tafi yanzu wannan bai ishe ki tashi hankali ba ba mamaki wani abin da kika yi ne Allah ya jarrabe ki da wannan da haka ku ku kiyaye ku ma ku kiyaye wai ana ana menene ake cewa wai ana wanke tukunya ne dan tuwon gobe shi Allah ka bi shi kawai ka zauna lafiya idan ka zama na kusa da Allah duk abin da ya dame ka daga hannu ka kira shi zai amsa maka ko kuma duk wani namiji da yake ganin zai yi amfani da damar da ya samu ya lalata rayuwar wata ina jiye maka tausayin 'ya'yanka wallahi wallahi malam ba za ka ji daɗi ba ko a daidaita sahu ka ga yarka a daidaita sahu ka ga wani yana rungumanta ko yana taɓata, sai ka ji kamar ka kashe shi to ya za ka zo ka yi da yar wani waɗannan fa yayan wasu ne wata fa mareniya ne ubanta ya mutu wata yar talakawa ne dukkan ake kukutawa wata uwarta ma zaman eh, takaba take ko zaman uban ya mutu kokari ake make make a nemi abin da za a biya mata kuɗin makaranta wallahi wata da kyar take samun kuɗin adidi sau ko tasiri za su zo jami'a kuma duk da wannan rayuwar da suke ba su tambaye ka wata ma kaza kuma ka neman ka lalata mata rayuwa li'annaka shabun munharif saboda kai munharif ne to shi Allah ana bin sa ko ba dan ma tsoron ukubarsa ba ukubar duniya ma sai ka bi Allah ka huta shabbi munharifi shine mutumin da yake mai nisantan dukkan ayyukan alkhairi na farko dai shi bai damu da zuwa masallaci ba kuma duk wata ibada da ake ko azumin nafila ko neman kaza shi baya yi in zaka je masallaci sai kuna da group discussion sai ce je ka dawo ina nan kuna tare da shi wallahi zaka je kai sallah ka dawo kai sallah ka dawo wallahi bai zai ba ga kulla alaka da mata shi dai ka gan shi mata wani yadda kaga dan daudu aka yake na zo ina dan trekking nan haka wannan wannan long range ina doguwar kwalta din nan nan cikin jami'a ina ina ina muna dan abin nan bayan magariba lokacin jaraba wani lokaci na ga wasu yara wani yaro ya zo suna suna suna abin nan suna irin eh, karatun jaraba abin tausayi daga shi sai ita a wannan dajin ya zauna ya haɗa jikinsa da ita ƙugunta da ƙugunsa sun haɗe ta ɗora hannunta suna karanta hand out shi kuma yana riko bayanta banzan bazara mara kishi Allah sauƙi ka san tunanin da na yi na ce yanzu wannan yarinyar ku yi haƙuri na ce yanzu wannan yarinyar ubanta ya biya mata kuɗi an kama mata hostel an biya mata registration watakila da hijabin ta ya shigo da ita jami'an nan yana can yana make-make ya nemi abin da zai rufa wa yasa asiri ta digirin nan ta gama amma ki duba yadda ta wulakantar da kanta kuma wannan yaron fa wallahi bai zai aure ta ba bari in gaya miki duk yaron da ya taba jikinki ko ya kusance ki ko ya miki wani abu a nan jami'a wallahi da wahala ya aure ki kin san me zai ce ai wani ma yana yin wannan abin da ke tun da yaga kin sake masa to zaki iya sake wani wallahi yanzu ina ubanta yanzu ta cika amanar ubanta shi kuma yanzu wannan yaron yanzu baya tunanin shi kuma matar da wannan wannan wanda yake matar wani ne bayan ta gama jami'a ya ji labarin wani ya aure ta tana Abuja ko wani ya aure ta tana Kaduna ko wani ya aure ta ya tuno wannan abin da yayi da ita matar wani za ka iya bacci ka ji cewa ka yi barna da matar wani to kuma kai taka is she safe kana da wani alkawari ne da ubangiji cewa abinda kai na barna da ka lalata 'ya'yan wasu kai ba za a yi da naka matar ba ba mamaki Allah ya jarabe ka ka ta takura ta ce diploma za ta yi a wannan diploma wasu ta ɗaukanta suna lalata ta ga cefane da kake shan wahala ga kuma rashin aminci 'yan mata matasa kar ku lalata rayuwarku ta jami'a kuna fasad duk wacce ta bari wani ya taba hannunta ko ya taba jikinta wallahi zina ne al'ainu tazni annabi ya ce ido ma yana zina wa zina zinan zinarsa kallo da zuba kallon sha'awa haram ya zo ya zauna da ke kuna karatu ya sa ido yana kallon wuraren sha'awa a jikinki zina ce wal yadu tazni wa zina halbat hannu yana yin zina zinan hannu shine tabawa duk wacce ta bari wani ya taba jikinta ko shi ya ɗauki hannunsa ya taɓa wata da sunan sha'awa ba da kuskure ko mika wani abu ba wallahi zina ne war ta tazni wa zina hal khuta annabi yace kafa ma tana zina zinar kafa shine tattakawa duk wacce ta tattaka ta je dakin wani ko ya tattaka ya je wurin wata zina ce wal farji yusaddiqu zalika aw yukadhibuhu farji kuma yana gaskata wannan ko ya kareta shine mataful akhir kar ka lalata rayuwarki kar ki lalata rayuwarki wannan sha'awar da ke gani sha'awa sha'awa to in baka gane sha'awa sai ka wahala sha'awa inda ka san sha'awar ka ci abinci sha'awar ka ci shinkafa da wake sha'awar ka ci shinkafa da miya ka sha'awar ka ci naman kaza duk inda ka ci ka koshi sai ka ji abin ya ishe ka ko to haka sha'awar dan adam take zaka ji kamatsu kamatsu kamatsu da ka biya bukatar shi shikenan mazinata suna faɗa suka ce malam ba abin da ya fi ciwo irin zina sai ka gama duk abin da za ka yi lokacin da ka gama sai kuma wani bakin ciki ya zo maka ko ta gama sai bakin ciki ya zo mata ciwon abun zai dame ka in akwai sauran imani yasa manzo Allah ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina a lokacin da yake zina yana mai imani matukar da imani a zuciyarsa ba zai iya zuwa ya je ya yi zina da yar wani ba ita ma ba za ta iya zuwa ta je ta miƙa jikinta ga wani ba lokacin da suke wannan zina an cire imanin ne wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min barawo baya iya zuwa ya sata a lokacin da yake sata na yana cikin imani sai an zare wannan imanin da haka ku daina bata kanku lokaci kuna saba Allah kuma wallahi duk abin da dan adam yake ana rubutawa rayuwar jami'a ce za a yi za a gama Yadda ka san ka sha ruwa ka ajiye kofi an gama to haka wannan rayuwar za ka yi ta za ka gama da haka ɗalibai ku rayu da yan uwanku ku tattauna da su ki amfana da shi amma tsare mutuncin ki ne musulmaci yanzu muna gani irin shigan da wasu yan mata suke a jami'o'in mu wallahi malam 'ya'yan arna ma ba sa yi ko wata munasaba ko wani fati ko wani biki ko wani uh, uh, send of party ko wane ne ka rinka gani irin shigar da suke ba kyau kuma haka tarbiyyar tamu ta taso yanzu za a je gidan biki za a yi irin taro din nan na biki ko na aure kaga an gayyato dangin miji dangin amarya an haɗu event center sai kaga shi namijin angon ya zo da babban riga da hula da wane ne da gilashinsa da cikakken sutura ta malam bahaushe musulmi ita kuma yarin sai gan ta zo da siket da matsatsen kirji da wane ne tsirara ita tana tsirara shi kuma yana da cikakken kaya a jiki wannan wani irin shi hankali ne ke ma ba sai ki zumbulo hijabin ki ba in ba haka ba kai ma ka cire ka zo da gajeren wando ai gaskiya ne wayo suke muku wallahi ba kwa ganewa shi jikinsa shine mai daraja ke na ki ba daraja shi jikinsa shine mai kima ke baki da kima ya za a zo a kawo miki kayan amarya tsiraici na rantse muku da Allah ɗaya wata yarinyar da ta zo wannan taron billahi azimu ina gaya muku abin munin ya isa ta sa wani siket a yage nan ɗinta nan duka yana waje ana hango pants ɗin da ta saka fa a ciki ana ganin shi ba shara shara nan kuwa nan cibiyar a ɗage ɗan rigar da ta saka wata riga ce fale fale wani material breziya ma da mata suke sa ba sa kyalle kurin ta saka saboda shaidani ya ce haka kurin ta dan ta dan makare shi haba dan Allah haba dan Allah ina mutunci ina daraja ina kima matan sabai cewa suka yi ko yaki aka je ko tafiya idan muka zo muka ji duriyar maza sai mu lullube kawukan mu gaba daya yanzu wannan hoton da kika yi sai bayan shekara ashirin sai aka nuna miki shi a facebook ko a social media ko a kaza da Allah ya zaki wannan mijin da ya miki wannan abun ba mamaki wallahi shekara ɗaya za ku iya sake ki ba mamaki a kishiya za ku rabu ya gama miki wannan kuma ya je ya auro wata ya ce ita ce a gidan ko ki bi ko kar ki bi kun gama iskancin da za ku yi yanzu kin zama a gidan baki da daraja kun kashe kuɗi a banza kuma kuna rayuwar talauci an kama event center dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya ya koma an tare a gidansa bai da buhun shinkafa na dubu ashirin da biyar babu sun tara mai gudunmuwa mai kun ya je ya ƙara jari mai kun ya je sai abinci ya sai bunan shinkafa buhunan masara galan galan na manja da man gyada katan katan na magi da waye ya tara sai ya je ya harha da kudin saboda ta ce masa ita sai da event center wani ne ya bugo mu ya ce malam gashi mun gama komai zan yi aure yarinya ta bugo ta ce in baka kama event center ba wallahi tallahi ba sai dai a hakura na ce haka ta gaya ma ce wallahi kuwa ya ce wance iben sanda eh ya za a zo ana biki duk kowa yana yi kawaye suna yi ne ban yi ba kaza kaza kaza ka ba ba ya za a zo ana biki kowa yana yi kawaye sun yi ba ta yi ba ce wallahi malam na ce ba sai karan da ce wallahi malam ba ni da halin kama iben sanda a garin nan saboda na je na bincika wanda ya fi kowanne a rahala ce dubu ɗari biyu ta ce yace malam yanzu dubu ɗari biyu nan malam na je na zuba su a kasuwa sun ga zan ɗau buhun shinkafa guda nawa na ce da na taliya ma ya ce gaskiya malam ba zan iya ba na ce a ah, to yanzu ya zai ya ce ta ce a fasa na ce ka je ka je ka da dan akori kura ko dan kurkura ka ɗebo kayan ka ce ka fasa auren wallahi tallahi ah, idan me zaka dauki wulakanci kai yanzu kai sai ka yadda kai kai yadda zaka yi mai rauni kawai ina jin miskini ne wannan rauni ina ganin <laughs> naga yana wato ya ciro yar budurwan ne da yake nema in ita ce za ta ce sai an yi zai ce to ai hakuri a ƙara kar ku yadda da irin wannan dokoki da yara yan mata suke sa muku an gama shirya aure wai yarinya ta ce wai in ba bada kudin gyaran jiki kudin gyaran gashi kudin gyaran ga namiji fa za ta je fa kudin dilka kudin wacece kun san dilka ko wani abu suke zuwa ana gyara musu fatar jiki ana wai kuma abun mamaki namiji har namiji a garin nan yana kitso kido namiji yana kitso a garin nan kitso ka je ka bada dubu ɗari da hamsin namiji ya je kwantar da yarinya ka budurwa a yi mata kunshi har a kirji fa suke mata kunshi a nan fa a nan fa a nan fa ana kunshi a nan fa kuma namiji wai wai wai shine zai kunshi ai ya gama da kai shirman banza kurin baka da wayo ku gyara duka wannan ina gaya muku wasu abubuwa ne suke faruwa bayan an gama rayuwar jami'a ana iya zuwa a gamu da irin waɗannan abubuwa na wailiyu Allah na shiga uku da ƙarshe sai shi saurayin da yake dan baina baina shine mutaraddid mutahayyir yau yana can yau yana nan yau rayuwarsa gaba ɗaya bai da daɗi Allah baya son mutum ya zama la ila haula'i wa la muzabzabi na bai na dhalika kenan la ila haula wa la ila haula wannan sifa ce ta munafukai. yau ka zama na kwarai gobe ka zama na banza yau a ganka a masallaci sahun gaba watakila kuɗinka ne ya ƙare gobe kuma a jika a gidan kiɗa da waƙa watakila aljihunka ne a ciki idan da ke je wajen mutanen kirki ke saka hijabi da niƙabi ga kinan kamar yar mala'ika jibrilu amma an tashi zuwa taron mata zai da za a shege yau yau shi ka je kai ka je ka shigar ƙauyenci kaza kaza kaza kaza wai saka hijabi a wajen wasu mata a garin wai ƙauyenci ina so in gaya muku kun san me kun san a garin nan a garin nan bincike da muka a lokacin corona muka gamo irin waɗannan gidajen mala akwai inda ake zuwa gidan kiɗa gidan rawa wallahi malam idan yarinya ta je mamnu is highly prohibited ta shiga da hijabi da ta je kawai hijabin za ta zare akwai kwando sai ta jefa shaka za ta shiga kawai a sha shisha a sha shayi a shiga swimming pool da maza da mata a garin nan yanzu wannan da za ta cire hijabin ta jefar wannan hijabin mutuncin ki kenan ki cire ki wullar da shi Allah yana kallon ki rabbus samawat to sai an zo an cire hijabin yarki faɗe yanzu wata mace aka yi wa yarta wallahi yini ta yi shi ta ɗauki satuttuka tana kuka faɗe faɗe ta kama yarta ce karama yar naziri wani yaro a makaranta ya sa mata yatsa a gabanta ya je ya mata barna gaban ya zo yana zubar da jini da wani infection kuka kuka ta kasa controlling wannan yatta ce aka yi wa ya tsafa yasa ba yar karama ce yar shekara bakwai shekara takwas to yanzu za ki zo ki yi abin da wani zai keɓance da yarki a ɗaki ya lalata miki ya wataƙila kina kwance wataƙila kin tsofa kin zama hajiya to duk abin da kuka yi a yanzu sai kun girbe shi nan gaba wallahi muna gaya muku gaskiya saboda muna ƙaunar ku wannan rayuwar da kuke gani kowa in ya ga dama zai zama mutumin kirki ko na banza iskancin nan da kake gani ba makaranta bane da mutum ya ga dama zai furtike ai wani ne yazo yake wani iskanci wa wasu yace kai wani usta yace kai dan ubanka iskancin nan fa ka dauka wani makaranta ce ba burgewa bane yanzu in na ga dama zan rikide wallahi sai in halakar da kai yace da ka ganni haka wallahi tsoron Allah ne yace zan yi ta dukan kanka sai na fasa kanka a jikin ginin nan kuma ni wani tsaurin ido da wani wai kaje kana rawa ko kana mata ko kana surutu kana me a ciki ai ba burgewa bace ba ai ma ilimi bane duk wanda ya ga dama in ya cire tsoron Allah ba abin da zai ta wani malami aka taba shi kaga ni ma fa na iya ashar nan malam malami ne aka zage shi aka zage shi ashar din ni ma fa na iya takawa ce take hana in na saki hanya wala ba za ku iya rigo ba <laughs> Allah Allah gyara mana halin mu da ƙarshe abin da zan tsaya akai ya koyan wana akwai abubuwa da suke damun samari matasa wanda gyara su zai inganta rayuwar su matasa akwai alfaragul fikri tunani duk wanda bai samu ingancin tunani ba wanda bai samu setin tunani ba to zai yi nadama kuma zai samu mushkila akwai samarin matasan da tunaninsu ma wani ne yake musu tunanin coach me right ba na so ka zama irin wannan matashin da tunani sai an maka ba ka iya saita kwakwalwarka bari dan buga muku misali ɗaya za ka iya samun youth wani cikin matasa gashi komai Allah ya masa amma wallahi malam bai da fulani ga ka cikakken mutum amma yanzu ba za ka iya ba da fulan ɗinka daga nan zuwa shekara talatin mai zuwa bayan Allah ya maka jinkiri karatun da kake dan me yasa kake yansa course din da ka zaba yanzu kake dan science ne kai me yasa ka zaba science me yasa baka zaba wancan ba me yasa wallahi ni kai abinda aka bani kenan wai magana babana ya ce kai ko me ma aka baka je kai kawai tayi abinda aka baka ya kamata ka gane in ka gama yanzu jami'a me za ka yi malamin makaranta dan siyasa dan kasuwa manomi business sana'ar hannu ko jira kake sai ta fashe eh ka san akwai masu jiran sai ta fashe ko za ta fashe za ta fashe za ta fashe tutar da kaza tutar da kaza har yanzu ta ki fashewa kanka ne zai fashe wallahi duk da ta fashe sai dai ka ji pau kanka ya fashe ka tafi kiyama saboda me wato duniya ce take juya mai tunaninsa yamilu ma a kulli riya duk inda iska ta kada can yake bi to karka zama haka ina so in ce da kai ko in ce da ke ku yi planning da na shiga jami'a na san me yasa na shiga jami'a na zaɓi kwas ɗin da na zaɓa da a tsari na ni ni a tsari na ni tun ina karami babban abin da nake sha'awa in zama likita aikin likita yana birge ni saboda taimako da tausayin da yake cikinsa kuma na yi wannan azamar na ce shi zan yi na yi ta boko na yi ta boko na yi ta boko kwatsam kuma da yake na taso a wajen addini sai Allah ya kaddara sai na shiga daura laraba sun zo yin daura na ce bari dai neman eh, abin nan na shiga kawai kuma sai gashi suna na an ce islamic university na ce to hadisi ƙur'ani za a yi kawai sai na switching sai na canja sai na ce to bari buwan bi wannan layin model ɗina da ɗauka sai na ga abin da shek Abubakar Mahmud Gume yake na ce ka Allah ya bani dama ni ma na yi abin da dattijan nan yake yi a lokacin muna yara wallahi mala ina tunawa mu je karatun sa hasken musulunci mu ta ganin sa a talabishin an sa shi a talabishin sai mu zauna muna ta kallo sha'awa kai ma ya kamata ka zabi me ya kamata ka yi idan ba ka yi wa kanka fulanin ba na rantse da Allah duniya ne za ta ta dawwara ka na gaya wani aboki na wata rana ya turo mu wata magana muna magana an ce kai matsalar ka wato baka da tsari ne wallahi duk wanda bai da tsari malam ba Allah ne yake hana ba mutane kuɗi ba na rantse da Allah Allah tabaraka ta'ala yana taimakon mai tsari yau ka kama wannan baka dade ba ka zubar da wannan yau ka tafi can ka an kasa ganewa kai ba kaza ba kai ba kaza ba kana ta ihu kana ta yawo baka da tsari ba za ka iya wani ga yaya suna taruwa me ka shirya wa yayanka yanzu ka dube ka yanda kake ga ka ga yaya wajen goma sha yau in ka faɗi ka mutu waɗannan yayan ya za su rayu wani tanadi kai kai ba noma ba kai ba kasuwanci ba kai ba wani jari kake da shi ba ka buga a can bai ba ka buga a can bai saboda baka tsaya a wuri guda ba to wallahi da yawa akwai iyayen da suke cutan ƴaƴansu saboda rashin planning mutum ya zo ya faɗi dare daya ya bar mata ga sunan suna ta takaba su kasa samun miji saboda ƴaƴan da ya tara wa matan ƴaƴansu zama ya takaffafu da nas ƴaƴanka suna bara suna roƙo suna cikin wahala alhali ga lafiya Allah ya baka ga dama Allah ya baka ba kai ba kar ka bari wani ya juya maka tunanin ka ya dora ka a tunanin kin Allah ya dora ka a tunanin duniya duk abin da zaka yi duk duniyar da zaka nema kar ka manta da Allah abu na biyu akwai tadanni mustawal ilmi wato low standard na ilimi low standard of education na su matasa mana ashabab yu'anuna matasa suna fama da matsalan karancin karatu karancin ilimi kuma duniya yau matasa ke juya ta wallahi akwai shugabannin kasashe manya manyan kasashe shugaban kasan koriya shugaban kasa kaza billahi azimu irin ku ne shekara 20 da kaza ne ni digirin ma Allah taimake ni inda na riga na gama jefa musu kwalin su ni wallahi baran kara ba a'a in ka ga baka kara karatu ba to baka samu dama ba ina maka uzuri watakila kana da iyaye suna kaza suna kaza da sauransu kana da uzuri amma duk wanda ya samu daman ci gaban karatu a cikin ku wallahi ina gaya masa ya ci gaba da karatu babu babban gata gare ka kai miskini dan talaka irin karatu kuma kun ga jami'o'in nan da kuke gani kun ga wannan jami'o'in da kuke gani wallahi nan gaba in ba wani taimakon Allah ba sai ya fi karfin dan talaka shigo nan gurin Allah I am telling you ba ga gini yana nan ba wallahi in ba sa'a Allah Allah ya mana wani taimako ba wasu shekaru masu zuwa irin yanda muke ganin tafiyan nan tana tafiya ba wai dan ni malamin jami'a bane ko na wata sauransu ba dan kar ku ce sun gigita mu ne shi yasa za mu gigita ko yanzu kuma amma gaskiyar magana duk malamin jami'a ko duk wani wanda yake shiga aji ya sani cewa wato future din universities studies in universities future din wallahi is bad sai dai wani taimakon Allah muna fatan Allah ya kawo wani canji dan talaka dai nan gaba wallahi sai sun hana shi karatu saboda za su tsananta abin wani an yi magana aka ce hecha to dole ne kowa sai ya je jami'a karatu mai hali ya ji wanda bai da hali ya ji to kaga amfanin inganta sana'o'i kenan tunda ba a samu karatun ba sai a koyi sana'a to kafin su kafa dokokin da za su hana a zo a ci gaba da karatun yi maza maza karbi kwalinka masa sai PhD ne digiri ne yi sa maza ka yi shi daɗin karatu malam kana iya yin sa ka gama sai ka ajiye takardar ka shiga neman duniya ka shiga sana'a ka shiga kaza in aiki ya zo ka samu wata dama tana iya samu kuma yau digiri da kuke ganin yan uwana wallahi bambancin digiri fa da takardar sakandare kaɗan ne a yanzu saboda me yawanci ana yi in ka zo yan digirin za gan su barkate da ne za a ce kai digiri ne da shi amma yanzu ina sai dai ka ji ana ai masters ne ai phd ne da shi yanzu emeritus ake nema da haka ka je kai karatu dan talaka kai karatu in ka ƙi abin zai cutar da kai sai dai kuma idan baka samu dama ba ka samu iko ina so na gaya muku wani abu guda yanzu duk da kake so ka je abuja je ka ministry of foreign affairs ministry of education ka je inda ake attestation na takaddu duk wanda zai fita kasar waje zai yi karatu zai je a yi mai abin nan authentication ko attestation na takaddunsa da waye da sauransu wallahi malam in ka je kaga dogon layin da ake bi waɗannan duk waje za su fita karatu masu neman scholarship ne kasashe ba ma wai jami'ar nan kasar ka ba jami'o'in waje ake fita kana shirme to amma abin bakin ciki in ka je kaga layin billahi alazim ka ga kamar dan uwanka bahaushe musulmi sai ka irga mutum wajen saba'in ko sai ka irga mutum wajen sittin sai ka ga ɗaya biyu wancan daga nasarawa wancan daga kaza wancan daga kaza wancan daga kaza duk sun fi mu fita akwai scholarship na PhD da ake bayarwa ku je ku duba ku browsing ku ga zuwa suke benefited akwai scholarship na masters da ake akwai har yau har gobe akwai universities suna ba da karatu kyauta wallahi akwai wanda har jirgi kudin jirgi za a baka akwai wanda kai zaka nemi kudin jirgin kawai ka kai kanka in ya so ka je in ka shiga karka fito sai bayan shekara hudu a san yadda za a dawo amma mu kuna ina sai mu zo mu haɗu mu tattaru mu kusu ba za mu fita mu je mu nemo ilimi mu je mu samo matsayi ba shi sa da an yi hadari da wani dan adaidai sau ya bugi wani mai mashin sai ga mutum 47 sun haɗu dan matasa ne gaba daya saboda ba aiki da an yi wani abu da hayya hayya wu kana zagaya sai ga mutum 350 sun hadu daga ina dama duk a zaune suke a gindin bishiya akwai matsala ta wurin zama sakan ɗalibi matashi in ya gama rayuwarsa to akwai matsala ya zai samu inda zai zauna musamman wanda yake rayuwa gari irin na kano subhanallah yanzu haya kaɗai da zaka zauna da iyalinka kai wallahi malam mai araha yanzu dubu ɗari da hamsin ce mai araha a shekara 150,000 wannan kuma gidan jagajaga jaga ne wallahi ba zai gani ba in ka je ɗakin in ka miƙe ƙafa haka sai ka je uwar gida tana ɗan naɗe zan huce. saboda matsatsan gida ne sharing toilet wallahi ka zo ka ɗauko amarya iyayenta sun mata babban gado an je an ceto yanzu gadon nan sai dai a sassare shi aka ceto a sare shi kuma a sare katifa saboda karamin gida ne bayan da za ka yi in kana son gida yanzu da za ka more faɗan daidai daidai gwargwado dubu ɗari biyar ne 500,000 rabin miliyan shi ne za ka ɗan kama ka kai yar yarinya ka ɗan je da mutuncin ka katare na maka hankali ita ma to ina za ka samu ɗari biyar babu fili a garin nan fili a garin nan fili a garin nan gurin zama fili ka je gani har ka yanda daga miliyan ne isa ma mi filin miliyan ɗaya in ka ganshi wallahi in kai kak kak kak kak ka gama da shi a rasa kicin a rasa sto to jama'a yaya za mu yi kuma Allah ya kaddara sai mun zauna to sai an tashi daga bacci dole sai ka zauna kaga gidan babanka ba gidanka bane dole ka fita wallahi tun kana yaro kake gara taya kana gidan nan ya kamata ka bada wuri ga ka sun taso sun shiga sakandare ka ba su wannan shagon amma ka ki ka fita duk ka duk an aurar da su kai kana nan ka a makale kullum da safe sai dai ka je kai je ka ce mama ta kamun shayi shayi za ka mu kada za ka mara shayi ne kana shirme ka je ka san yadda za ka yi ka nan zaman ya yi yawa wallahi ko zama kai ka dade a gidan baban baban naka zai rinka ganin ka wannan yaron fa gaskiya ya ci da yawa saboda me kana zaune a gidan za ga ka kishiyar mamanka ita ma nata sun taso an ma tarakin gidan ku ita ma ta taso wannan wane ne ga yara yan mata duk girma yazo ana shayarin dakuna shagon gidan naku babanka ya ce ka dan matsa gadanka kannanka za su shigo to wallahi sun fara maka cewa fa red light ne ka samu ka kama ka ne da haka kar ku zauna ni ban yadda matashi ya zauna ba na gaya wani yaro matashi ne ce fita kano ai kano gidan nema ne fita ka je ka nema kano ko fita kai bakin tiki kai zage zage ka hada wancan da wannan za ka kasa samu na abu kwarai da gaske a ah? billahi azimu malam ko leda kaga leda ko leda fi in kaga ka gari ya maka brok fara tattara ledodin fiya wata duk inda kaga leda kwashe kwashe robar fiya wata kwashe robar suwan wata kwashe tattara hada jari bola dauka kai je ka kudi za su baka wallahi za ka samu na kashewa sai mutum ya zo ya zauna yana garin nan baki su shigo su tara kuɗi a garin nan kai kuma kana zaune wai kana wai kana wai saka wando ka sa jeans you know ka san al'amura ne al'amuran rayuwa ne wallahi gwamnati kaza kaza mu wallahi in dai ba yayi haka ya soke ko titi ba yi da shi ka sa wani wando ya gege ga aljihu wajen guda tara a ciki babu naira tara a ciki shirme fita ka je ka nema akwai ayyuka akwai sana'o'i tunani amfani da tunani sana'ar hannu creating abubuwa akwai abubuwan samun kuɗi da yawa wallahi karamin ƙaramin ka idan ka samu ko kaji fara da su ka yi zage-zage ka yi buge ka haɗa dubu ɗari ko dubu hamsin ka rinka tafiya rimin gado wudil ɗan bata kawai ka rinka bin duk kasuwannin kawai na wallahi ka samu abun yi ka san me za ka yi yau kasuwar rimin gado ne ka tafi da sassafe motar farko kawo je ka nan ta wajen new side ana samun motocin kawo idan ka je sai ka jira mutanen kauye suna kawo kaji da sassafe sai ka ta saya ka ta saya kajin da zaka saya na dubu ɗari ɗin nan daidai gwargwaro ka samu guda goma ko guda biyar ashirin ko guda kaza idan ka zo kai kuma sai ka kasa su akwai yan birni suna shigowa za su yi kaji wani za a yi masa haihuwa wani aure wani kuma ya karbi albashinsa ne yana so dan balla shi wani kuma kaza wallahi kana zaune malam kazar da ka saye ta 700 sai ka ce 2300 ce ku ta bugawa a tsaye akan dubu biyu ya baka dubu biyun ka ka soke ka sa aljihu wacce ka sai ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya wallahi za ka iya sai da ita dubu biyu me laifi a wannan yinin daga safiya zuwa azahar zuwa al'asar kasuwar kaji take karewa ka har hada ka dawo gida Allah ka shiga gida kai wanka ka ɗauko rigar ka mai guga ko ba gaba ne ba kaga kasuwa ce ka yi ta ka zubo kuɗinka ina fata ana fahimta ka zuba su aljihu sai kai wanka ka saka hularka ka ɗora gilashin ka zo kofar bakin titi ka zauna me laifi a ciki gobe da sassafe dan bata ce take ci sai ka tafi dan bata billahi azimu daga nan sai kaga kai kwarin da zaka rinka ɗebo kaji daga kauyuka kana kawowa nan ana zuwa a saya ina gaya muku duk mutumin da ya samu wuri ya inganta shi yana sai da kaji wallahi zai samu kuɗi kar ku ce dan ina son naman kaza dan tana burge ni ne wallahi <laughs> kuma yanzu duba malam kai mun hakuri dai ka san jama'a ta ce sai a hankali yanzu ka duba wani business da mutane ba sa yi ka rinka modernizing business yanzu in ka lura a garin nan duk masu sai da kaji locally suke sai da kajin nan samu wani shagon ka a haya dubu saba'in dubu ɗari da hamsin ka kama samu firiza firiza irin babban firiza ɗin nan daidai gwargwado ta dubu tamanin dubu arba'in dubu sittin ka ajiye ta ka rinka siyo kajin nan da kai da matarka kuna gyarawa kana ɓare ta kana pakejin kana naɗe ta a leda ka zuba inji za ka samu irin tahuna din nan ka kafe shi inda nefa ku daidaita da yan nefa unguwa ku ce kai ku rinka daga mu abin neman arziki muke in babu <coughs> ka tada injin ka na tahuna kaji ne masu kyau lafiyayyu ka ɗauko kilo <coughs> ce duk wanda ka zaɓa za mu sa ta a kilo kuɗinta kaza duk kilo dubu kaza ko ɗari kaza modernize mutum ya zo an gyara kazan an yi mai ya tsaya a mota ya ce kai da Allah ɗebo mun guda goma a goma nan in ka sayar masa Allah san me za ka samu ka samu wani ka da baya komi kana ajiye shi Za ka samu kuɗi yanzu garin nan kowa na shan nono ana son nono amma malam nono lokali ake sai da nono har yanzu lokali manyan shagunan da ake suna sai da madara ba, ba, ba, ba nono ne original ba har hada shi ake da yakin soya da waye amma wallahi yanzu na in zaka fita kauyukan hanyar Bauchi hanyar Ningi kauyukan gaba da wudil ko wudil in ka je dan batta in ka je wane ne malam fulani suna kawo nono mai kyau tafi da irin roba kaɗin nan mai kyau ka tafi da kuɗin ka dubu ɗari dubu ɗari biyu ka saya kana durawa kana zuba kana zuba ka ɗauko roba guda kana da shagon ka mai kyau ka gyara ka samu robobinka kana fakejin kana zuba fiwa nono in ya shiga cikin sanyi ba zai lalace ba a mota za a taho a rinka zuwa ana saya ana baka kuɗi malam akwai sana'o'i da yawa da ya kamata matasa su yi amma ina ya laita da ka je kana bambadanci wurin dan siyasa ya baka ko bai baka ba wanda ka tsallake ka je ka nemi na kanka sannan kuma akwai matsala ta aure aure aure wa ma adrakum ma aure wani ya ce aure aure mi shi aure yake so kai aure inda kuɗi wallahi zan baku shawara Allah ya ce ai aure manzo Allah ya ce ai aure ni yanzu ba da ku nake ba kar ku saki kallona, da ku nake waɗannan nake kuna ji na bari mu yi magana ta gida da gida kar ta san kar wallahi duk mutumin da bai tanadi wani abu ba wallahi kai ya kuskure ya aure a wannan zamanin duk wanda ya san bai da abin da zai shiga ya fita kaga matan nan in kun haɗu ka rinka musa ka Allah ba sa'a Allah kawo kasuwa kaga in ka kuskura ka jawo wannan kura ce kwaya ɗaya a cikin su ka san kura ba ta haƙuri ba nama rayuwa da nama ko suna jan kaya sosai waɗannan mutanen mota ce mai bala'in shan mai duk wanda Allah ya jarabe shi da mota mai shan mai zai kashe kuɗi kana so lalle za ka yi za ka yi amma mai kata na da duk wanda ya ɗauko wannan ya ɗauko ta ya ajiye ta a gida bai wani abu wallahi wata ran sai kun zo kuna doke doki bari rufe da wata kissa malam doktor afwan wani babban attajiri ya same ni malam na ji ya samu matsala haka da iyali a gida na ce me yake faruwa ne ya ce malam Allah dai sawai ya ce malam mun yi rayuwa ta jin daɗi da morewa da shakatawa mun yi kaza mun je ƙasashen waje mun hau jirgi mun yi kaza mun yi kaza ce amma malam yanzu ina tabbatar maka ba da komai amma babban abokanan gaban da na fara haɗuwa da su shine iyali na a gida ta ce wallahi tallahi malam yanzu a yanzu malam wallahi tallahi malam yaro na zan iya kiran in ce zo in aike ka zai ce baran zo ba ko in kira shi zan aike shi sai uwarsa ta ce kai da Allah rabu da shi zo yace sun hade mun baki yace matata kuwa sau nawa zan zo in zauna ta zagi na aikin banza an zo an bar mu da yunwa aikin banza ba ka iya komai kaza kaza kaza to wallahi ba za a yi ba kuma za a ga bala'i a gidan nan wallahi hankali zai tashi yace yanzu hajiya ni ake gaya maka an gaya ma kai din banza da kuwa takalminsa in ya zo zai fita rige-rige suke wa zai goge masa a cikin matan shi yace malam ka san me yace wallahi malam babu ne ta jawo kasuwa ta lalace an samu canjin rayuwa komi ban da shi da kyar muke malejin abin da za mu ci da haka mai kwan ƴaƴana da mata na su rufa mun asiri gani suke yi da gangan ne na kine musu ni kuma na yi duk buge-bugen da zan yi abokanai na ma sun guje ni kasuwa ta karye haka kawai malam muke zuwa kasuwan nan mu je mu da yace sau da yawa na sha dawa daga kasuwa da kafa wallahi malam yace wallahi kwanan shinkafa da zan samu in ci da iyalina wallahi malam gagara na yake amma tashin hankalin shine ba na samun goyon baya da taimako a wajen 'ya'yana da iyalina me yasa saboda da ina da shi yanzu ba da shi to wannan shi ne story ɗin mata da kake gani sai wanda Allah ya kubutar da 'ya'ya Allah ya faɗa da mace inna min azwajikum wa auladikum fitna <coughs> iyalinku da 'ya'yanku fitina ne to wannan shine shine gaskiyar fassara duk wanda ya waye gari bai da shi in ba tarbiyar addini mai karfi aka samu ba wallahi wanda zai fara fada da kai malam iyalinka kuma abokinka da kuke harka kuke hada-hada da shi kuke mutunci da shi wallahi da zarar ya gari ga ka ta fara kokewa ba ta abin nan zaga ko gaishe shi shike eh nagode sai anjima ba zai amsa ba da haka ku rufa kanku asiri ku inganta rayuwarku ya samari matasa ku yi sana'a ku yi karatu ku yi aiki ku yi imani ku haƙura da halin da kuke ciki kowa ya ƙoƙari ya gyara future ɗinsa kuma mu zama muna da wafa'i muna da kyautatawa don haka kada saurayi ya je ya rikito aure aure sunna ne aure addini ne amma qur'ani ya ce wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli wanda bai da halin aure ya kame kurab ka haƙura idan ka je ka ɗauko mata tsufa ne zai zo maka na rantse da Allah sai dai kaga farfara tana zubo maka kamar wato daga sama aka zubo maka ita saboda damuwa dan kullun zaka wayi gari sai ka kama mata me za ta ci yanzu kana yin aure fa shekara tana zuwa kun zama ko uku yaran zamanin na 'yan mata wallahi malam yadda ka san wato haushi take ji tana zuwa za ta ɗauki ciki da alƙawari ne kawai dan daga kafa ma da ake yi da dan shekara ɗaya biyu yarinya bata yi ba a'a yanzu kawai yarinya tana ana yin aurenta alkawari ne baɗi kawai zaka ga kun zama ko uku in ta tashi yanka maka alheri ta zo maka da kwaya biyu ma abin da na faɗa na daidai Allah ya shi ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wallahi ba lokaci na so mu yi labari da yawa da ku amma dai ba yi assalamu alaikum